Wai kanki ɗaya kuwa? A'a. Uwar Honda zan sai miki. Ba 'yar Honda ba, don na san idan ta tana nan za ta fi arhatin da tsohuwar ce. A sayan mu uwar to. to yanzu in ba mai ba ni ko sufundi da mutigadi ba ni da su na keke ma balantana babur balantana a je ga mota amma kina magana wani sai miki wani in sai miki in sai miki wani wani wani yar Honda shi yasa na ga miki gwaran sai miki wata in ma tana nan dan Allah in ka fita ka so mu uwar ka kawo cikin gidan nan kaga idan ba zan hauta ba in dai mai kafa hudu ce dan Allah je ka so mu Amma Sadiya, yanzu kina so ki ce min karatu ya fi aure? Ba wai ina nufin karatu ya fi aure ba ne ba. Amma kawai kuma yana buƙatar nutsuwa, kuma kamar yadda na gaya maka. Sam ni ba da wata nutsuwa a tare da ni in dai akan magana aure ne a yanzu. Babu wayar, ba mu kullum motar, bare motar da ke tunanin za ki je ki dauko a cikinta. Hmm? Ba mu kulli, babu waya. babu mota ina suka je me ya same su gaskiya ni karibu na gaji gaskiya ni na gaji gaba ina gargane maka wallahi Allah cikin zuciyata na fara da na sanin ka wannan irin tashin hankali ne wannan masifa ta yau daban ta gobe daban haba mana dan Allah wallahi baka min adalci hmm, a dalilin fa in burge ka fa na tashi na je na salwantar da tawayar na je um jibrin abin da yasa ne kiranka na kirawo ka ne dan na baka shawara kuma ka tsaya ka saurare ni sosai maganar so da kake wa sadiya ka ajiye shi a gefe ka kyale ta ka tafi ka je ka nemi yarinya wacce take son ka kana son ta ka aure ta ba abin da Allah ya rage ka da shi kana da komai kana da yadda za ka yi haka sadiya ka kyale ta tunda dai hankalinta yayi wani wajen ka kyale ta ka rabu da ita gaskiya kawo idan aka yi haka ni ba a yi min adalci ba kawo kawo ni da ban taba aure ba ni ya kamata a ce a zo a daidaita da ni balle shi wancan ɗin da yake so tuni ma fa ya riga fa ya yi aurensa ye eh, yaya za a ce ni in haƙura a halin ni da ban taɓa yin aure ba kawo haba kawo idan aka yi aka ba mun adalci ba kawo ai kamata a ce da ni za a zo a daidaita eh yanzu ka dubi kamar sadiya kawo da wayanta da kudinta da kadarorinta hannu ba inna bata je ba ta zaga duniya amma kawo wai a ce nan gaba akan wancan wai ta ce za ta zo a ta biyu kawo ai ita kanta sadiya ba mata adalci ba kawo an ya kamata a zo a daidaita ba wai ni ne zan yi hakuri ba kawo shi su ne dai zai haƙuri tun da shi ya riga ya aurensa ba kawo duba jibrin na sha ja ma hankali na sha ja ma kunne idan ka zo guri na ka daina irin waɗannan maganganu. kar ka manta ni ma fa kawunka ne kuma babanka ne ka gane amma in ka zo sai ka dinga faɗa mun baƙaƙen maganganu wanda yake eh, ba na jin daɗinsu to daga yau sai yau ina so in faɗa ma cewa kada ka ƙara zuwa min da wannan magana duk da cewa ni na kirawo ka da in maka a bayani a matsayina na babba wanda zai zama ma alheri amma ka kasa ganewa ka zo kana faɗa waɗannan irin maganganu shi ke na kawo ka yi haƙuri ka yi haƙuri Allah ci zuciyarka ina neman afuwa akan abin da na faɗa amma kawo ina son a bani wata dama guda ɗaya kamar yadda na nema a baya ni ma in jarraba wasa sa'ar kawo in na wa hikimomin da dabarun ko da haƙata za ta cimma ruwa Shi nan, yanzu ka zama jarumi dama haka ake so ɗin ka yi ka kasa ganewa kake tunanin kai kawai ta harba ta mati za ka bi ka samu abin ta yadda ka ga dama to idan wannan ne na yadda na amince maka amma ga shawara da zan baka za ka gwada dukkan basirar da ka ce za ka gwada to ka gwada basirar da take Allah bai hana ba wadda addini ya yarda da ita sannan kuma ba ta tashin hankali ba ka ba a sannu ta hikimomi da irin yadda ka ga za ka iya amma duk waɗannan abin guda biyu kar ka jarraba su a cikin dabara taka da kake tunanin zaka ba a nan ma na baka shawara shikenan ba matsala kawo zan ji a yi haƙuri yawa ba matsala sai an ji kullum ka zo magana yau daban magana gobe daban ta jibi daban ta zata daban ya gidan? To ai ni ban ga alamar damuwa a tattare da ke ba saboda gashi nan jikin ki dai ya nuna an banda sheki na amarci da kike babu wata damuwa da ta nuna a fuskar ki. Kike fi ga alamun ina cikin damuwa ba? To me ke damin ki? In ta karibu ne. To yau kuma? A'a kin sani na san ki da mummunan fassara kakki tunanin wani abu akan mijina ni ba komai. ba komai to ai na ga biki saba kawo min karasa bane ba karasa na kawo ba to faɗa min meye matsalar kawai dai kawai dai tsoron gaya miki nake in to wallahi kin san har yanzu bai kai mun wayo shi ba har yanzu ya ki gaya mun shi attajiri ne ko ba attajiri ba wallahi shafa kina da matsala har yanzu ƙurciya na tattare da ki bata bar ki ba saboda me mutumin nan wace gaskiya kike sanya ya gaya miki tun kafin ya aure ki kin san waye shi kuma kun yi auren nan ba kwana daya ba biyu ba kun kusan wata ya kamata a ce kin gama karanta wane ne shi dama ba shi ba shi da shi ba mai arziki ne ba ha ya kamata ki fahimce shi mana akwai shi yasa nake na gaya miki ni har tsoron gaya miki nake saboda ke kwata kwata in na miki magana akan karibu ba kya faɗin alkhairi mijina mai kuɗi ne kuma na gaya miki yabbuwa kawai dai complaint din da nake miki shine har yanzu yana ta wana ne na ta wana ne bai gaya min mun waye shi ba to ai ba ma wannan ba ma zuwa yi ɗazu ne yanzu yana gaya min wani magana da ce miki me mai motan da yake hawa ma an kwace an kwace ban gane an kwace ba barayi ne suka kwace masa mota ko kuma me yanda dai saba ce min dama motar haya ce to wai kuma wacce yake ɗauka ne ko wanda yake dauka ko kamfanin da yake duka ne wai sun kwace motar kuma ni na yi tunani naga kai ba ma gaskiya ba ya je ya bada jinginar motar ne ko ya kai gidan abokin shi ina ji da wataƙila sai mun haihu sai gaya mun gaskiya <laughs> Allah ya kyauta kin ga yanzu ya tabbatar miki da cewa shi dan tasi ne gaskiya anti ne ban aure dan tasi ba irin kuma dan tasi yanzu dai ba wannan ba kin ga dama ana shirye-shiryen kawo miki gara daga gida tunda yanzu mijinki ba shi da sana'a kin ga garin nan ta ishe ku ku lallaba ku ci abin da za ku ci kika iyakacin gudun ruwa. sa ruwa zan yi anti kin san kuɗi nake ni kuɗi ko ba zan ci ba ina filo da shi suna faranta min zuciyata ko ba zan ci ba don haka ni kayan gara ina mu ne amma ku kin gani ko da kin jawa kanki abun kunya da surutu a cikin a gurin dangin mijinki da kuma makota saboda in an ka dinga ya maɗiɗi da ke a bakin duniya cewa kin sai da garar da aka kawo miki daga gidan iyayenki ke eh, zaki je ki ga makota kenan anti ta ya zan gaya masa bayan kowa zai san an kawo miki kayan garan nan ai kafin a kawo miki gara sai an gaya mu dangin miji kuma makota ma sai sun san cewa an kawo miki gara tunda ba mutum da za su zo ba tun daga gidan dora ka za ku yi ku bi lungu lungu da aka kawo ni na makota kuna nuna musu kun kawo da za a kawo ki gidan nan ya aka kawo ki ba sai da duniya ta sani ba to haka ake kawo gara ma makota sai sun sani ni yanzu kin gaba wannan ce a gaba na ba akwai wani business da ya taso in dai kina da ra'ayi sai ki shiga business ne da za a fara kina zaune a kwance a ɗakin ki sai dai ki dinga jin yan kuɗaɗe na shigowa an canji kawai hannun jari za ki saka ki wa mijinki magana tare da lallaba shi ki tambaye shi ya baki in kuma ba shi da hali tunda kin ci zaki sai da gara ki sai ki siyar ki sa hannun jari ni ma abba nake son na lallaba ya banni in jefa hannun jari a ciki yawa anti amma ko bacci nake ji ko bacci nake yi zan ga alatin a cikin wayata ha na gaya miki ni ma yanzu nan jira nake kawai abai amince min in sa hannun jari a ciki ina sawa sai dai ni ma in fara ganin yan canji tunda ban ga amfanin da nake a gida ba daga aikace aikacen gida shikenan kamar nawa ne kuɗin da ake saka hmm, to gaskiya abin da ban sani ba amma zan tambaya idan na tambaya an so sai ki tambayi mijinki ya ki lalaba ki baki jari anti hmm? kanki iya ja <laughs> shafa shafa ba zuwa banza gidan nan anti mm. to ni ki jiho da safi ni aiki kai ah, Barka dai. Na gaja. Ya na ga haka kuma? A'a ni na zo gurin Hajiya Sadiya ne ina so mu dan sake magana da ita saboda game da wannan abun da har yanzu yake ta dan min yawo. dama da ina ganin yanzu watakila za ta dan dawo nutsuwa ban san me ya faru ba nake so mu zo mu sake tattauna da ita wai kai baka san halin da ake ciki ba ne baka san neman ka ake ba gaskiya ne eh ba sai an sha wahala danki ka eh kaga ka hutashe da su kenan kaga hankali kwance wannan shi ne ake cewa mara ba sashi kura ta ga bakin jaki kaga ba wani wahala tunda za a je neman ka ga ka zo har gida wai nema na laifi ake mu nema na laifi mana kama ka za a yi inda ka san tukunyar dambu haka za a ɗauri ka eh, inda ka san huhun goro haka za ma ɗauri har sai igiya ta rubu ka tabka ta'adi ana neman ka kuma ka tashi ka kawo kanka ka ga ba wani wahala kenan jibson ni fa ban fasan fami ne ba fa har yanzu ba kaga ko ma me kai kai ka fi kowa sanin abin da kai yanzu gidan nan yana nan a cike yake da mutane damkar kuma duk ta yadda za a yi a kamo ka ake yi neman ka ake faruwa a jullo wanted haka ake neman ka wasu sun fita yanzu suke nan ake nan ake raba su sashi sashi sassa sassa inda za a je a samu inda kake kuma sai ka tashi ka kawo kanka subhanallah ni ban san abin nan yadda yake ba ni ban san me ba dai yanzu ba ake wannan maganar ba to idan ma baka san me kai ba ma dai na dai gaya maka ka janye jikinka daga gidan nan kar ka kusanci wurin nan sannan kuma abu guda ɗaya daidai da layin waya da kake amfani da shi ka cire ka daina amfani kaka kuskura a kirawo ka ka daga saboda kana bari ana kira to an samu matsala kama ka za yi tana yin kara walau ka dauka wala baka dauka ba ma kawai ka zo hannu saboda tira ka za a kamo ka bai kamata ka zo ka kawo kanka ba ai wannan abin da aka yi ma taimaka ma nake yi saboda in sanar da kai yanzu ma kashe ta zan yi zara layin gwaran canja wani yau sai wani canza eh nan da ba kai tafiya ka kashe in cire layin ka kashe ka cire layi eh, ka cire layi ka canza waya a daina ganin ka kar a neme ka a gani Sallar zan. Yawa. Ka dawo? Ya na ganka haka? Shafata abubuwa sai addu'a. Kullum kullum to ya za a abubuwa sai ta barbarewa suke da ɗai. Abubuwa sai ƙara ta'azzara suke wasu iri daga wannan sai ka ji wannan daga wannan sai ka ji wancan. Abin ni kai na ɗaure min kai yake. To da wanne ka dawo kuma? Tunda ni dai na saba. yanzu na fahimci kullum ni dai tunda na zo gidanka a cikin damuwa nake ni dai a gidanka ban san ran da zan tada nama ko maɗa ba eh kullum a cikin damuwa in ka fita fargaba nake ka dawo in ka dawo fargaba nake ka zauna haba yau kuma me kai ko me aka ma a to yanzu dai kika gyara zance ke ce me nayi a rayuwa sarra ce ba lalle bane in san me ka aikata me aka yi min dai har yanzu ban san laifin da na aikata ba to ni dai kawai na san jarabawa ce kuma na san Allah ya da wannan yana daga cikin imani yadda da kaddara eh. mai kyau da mara kyau dukan su imani ne ai ni abin da baka fahimta ba har yanzu baka gaya mun me me ya fi dawo da kai jikinka a yi haka ba bayan na fita ai na gaya miki abin da ya faru da ko mm, eh. a inda nake aiki an mm. karbe mota karkashin zolaya hmm. mm. to Allah ya sa mu dace amin to na je na koma dama wadda nake tukawar ai mace ce kuma ita ce mai kamfanin da nake aiki to na je na same ta har gida domin in ba ta haƙuri kuma ina so na ji takamaiman dalilin da ya sa hakan ta faru da ni to ina zaune ina jiran ta sai kuma gashi ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin wanda shi kuma ɗan uwanta ne izo iris na a gurin yake gaya min cewar yana ganin mafi kwanciyar hankali in bar gurin saboda maganan ma da ake yi an saka ma jami'an tsaro ne ma za su kama ni kuma gashi na kawo kaina. karibu a kama ka ya zan yi haka na gudu hey inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karibu a kama ka wallahi ban yarda da kai ba kabiru karibu zargin ka ma nake yi wallahi ni na ma fara ma tsoron ka to kaman ya yaya ni da aka abu kuma ina magana kin ga magana wai zargi na ma kike yi ke hawa karibu haba hawa karibu ta za a ce an fara neman ka da yan sanda gaya miki bare lalata min ciki kake na ran zai da girma dama can kina jin gudawaki ba ni na saki ba kya ce wani na lalata miki ciki dama ai da buta na tare da ke a hannu wani irin abin ne wannan haka ana zafi ino ya kuna ke an aure ki dan a samu salama sai ƙara tare min da hankali kike ba kuma akwai Allah Allah yana sanar da ni dan warware ne wata ran insha Allah ya zan ina jarumi Kawu. kamar yadda ka shawarce ni, na tsaya na yi tunani sosai a kai, na kuma gane cewa Garibu ba shi da wani laifi, tunda ni ce ban yi mishi bayani ba tun farko. To amma na kirawo shi a waya, saboda ya zo mu ɗan tattauna da shi. Bayan kuma na kirawo shi ya zo, da na fito kuma sai na ga ban same shi a gurin ba sai jibrin na gani bayan fitowa na shine nake ganin kawu ko kai za ka kirawo shi ina ga kamar idan ka kirawo shi ka yi shi magana kamar hakan zai fi maimakon ni na ce zan yi magana da shi to Um, sadiya kamar yadda kika sani, Karibu dai ni kaina ban san shi ba, sai a lokacin da ya zo wannan neman aiki muka ɗauke shi a wannan matsayin aikin da muka ɗauke shi a kamfani. Kuma abin da ni ne sha'awa tattare da Karibu mutumin kirki ne tun a farko na fahimci shi a haka, kuma jajirtacce ne wajen tafiyar da aikinsa. wannan shine sanadi shine dalilin da ya sa nake ƙaunar karibu na kuma yadda da cewar ba zan samu saɓani da shi ba to wannan shine dalili amma sadiya me zai hana ki sake kiransa kamar yadda kika kiransa ya zo ki sake kiransa a waya ki ji in ya zo kin ga sai ku ci gaba da magana ko ki tattauna su ku tsaya ku magana sosai tunda da dama ba a sami yin magana ba ko koya kawo idan na kira wayan shi kwata-kwata baya shiga ban san me yasa ba to babu damuwa a yanzu dai za mu ci gaba da bincike ko kuma zan ci gaba da nema har Allah sa a yi muwafuka a kan haka. Ga shi kuma ni yau insha Allah da yamma zan yi tafiya saboda jirgin yamma zan bi. Yau ɗin nan ku? To, ba zan gushe da yi maki addu'a ba, kuma kin san kullum mai yi maki addu'a nake ta fatan alkhairi da fatan Allah Ubangiji ya sa. ai tafiyan nan a sa'a kuma abin da aka je nema Allah sa a dace a same shi Allah kuma ya kiyaye to gaba ɗaya ma hanyoyin da ake bi a shi shiga aljanna ma ke ban san ta inda ma za a bi ki shiga ba kullum ki na guma min in na dawo ina so in ga na samu abin da nake nema da zan samu na wuce ana ta bayani akan sai an daga kafan nan za a shiga aljanna amma ke da kanki ke daukan kafarta kike da rango a gurin da za a daga miki ki shige A gaskiya magana ta gaskiya kawo. Ba zan ɓoye ma ba. Ina matuƙar son ƙaribu. Idan har ya dawo ɗin kun yi magana da shi. Ina ganin ba matsala. Tunda ina son shi, zan iya haƙura idan har zai amince. Ko a ta biyun ne sai na zo. Wai me kike yi har yanzu da biki ɗora abinci ba? Duba fa dare yayi abincin dare kina mace ba ɗa ba jika? haba dan Allah dan Allah wai to uwar ma me kika tsaya da biki abinci da wuri ba ba maganar kuɗin hannun jari kike magana ba mhm. to ina tabbatar miki gobe iwar haka na mallaki wannan kudaden a hannuna ina nan zan faɗa miki cewa mijina ya bani wannan kudaden.